hauhawar ruwan tafkin komadugu bushewar shimfidar cawa da rashin kwanciyar hankali su ne abubuwan da ke taimakawa wajen karin wahalar dabbobi a jihar difa kamar yadda hassan ardo iddo jagoran rashin kungiyar makiyayan aren na jihar difa ya bayyana wanda ke ganin cewa ya zama wajibi a dau matakan gaugawa domin tunkarar waɗannan shika-shikan matsaloli. ne da aka yi tare da gwamnati cikin watanni da suka wuce an gade bana a ƙasar difa akwai karamci abincin dabbobi in an lissafa dabbobin nan da kai da abin da aka samu za a gani bai bayya wuce kamar abincin su na rabin shekara haka kuma akwai wasu wurare da an aka saba tura dabbobi in abu ya yi tsanani su ne bakin takin chad da kuma eh, bakin kogin komadugu to wuraren nan duka yanzu dangance da rashin isaccen tsaro ba a samu a ta can dabbobi in sun je can sai ka ji an ɗauke duka gara garake an tai da su ko ko masu dabbobi ake kama a tai da su sai a ce a tai a sai da a kawo kuɗi Ko wani lamari ne yasa a yanzu ake ganin dabbobi kusa da garin Difa? Ganin dabbobi nan kusan Difa ba mamaki domin wannan lokaci dama lokacin kiwo ne. Kuma dabbobi suna nan don su samu su yi amfani da abin da ya saura cikin gonaki da aka kare aiki da su. Kuma kasan masu kiwo su ma suna halaka da kasuwa. Kenan a wajen Difa ake samu in sai da dabbobi ake yi nan a Difa ake zuwa. In wasu kuma abubuwa da suka fito daga hannu su za a saida sai dai a nemi inda adda akwai kasuwa to difa adda mutane inda adda akwai kasuwa dole kenan su zauna nan kusa na biyu kuma dangance da tsaro zama nan kusan difa bayan akwai dan guntun amfanin gonaki da dabbobi suke iya su samu akwai haraka tsaro a nan kenan mutane in suna kusan difa ba abin da suke tsoro sa iya su zauna nan Ta yaya za ka tunkari waɗannan matsaloli kafin zuwan lokaci na tsananin rayuwa? Karamci abincin dabbobi a cikin jihar Difa ko a cikin ƙasar Nijar ba sabon abu ba ne an saba da gani kuma an san yadda za a yi. Abin da za a yi shine masu dabbobi su yi ƙoƙari su tahi wajen wuraren nan inda adda cawa. Da bayan wannan abin da za a yi shine a kira zuwa ga gwamnati da masu hannu da shibni su kawo taimako don a samu abincin dabbobi don mutane masu dabbobi su samu wuraren. da inda za su same shi da sauƙi